آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ما سسورارمو a daidai wannan lokaci a wannan shafi namu mai albarka shafin sarki zaki muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a yau gamu da babban bakonmu a Sheikh Barhama Gombe wanda fiskansa dai bai kasance ba kuwa ga 'yan uwa ba musamman ma waɗanda suke bibiyan hidima na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yabonsa da hidimomi na maulidi da sauransu ba hakika wannan mm. fuska ba za ta zamto ba kowa a gare su ba mm. ah, yau ga mu gashi kuma shehi yau ban sani ba ko shine farko kasancewan shehi a wannan feji eh gaskiya shine farko wannan shine farko amana abu lait Na'am eh, A mm, Hakikatan za mu so shi ya gabatar da kansa insha Allah sai kuma mu shiga kan maudu'in mu kai tsaye. Duk da shi ya zaba cewa yawa zai buɗaɗɗiyan wasiƙa yake tafe da ita. To insha Allah mm. kafin mu shiga cikin buɗaɗɗiyan wasiƙa za mu so ji gabatarwa yawa shi ya gabatar mana da kansa in Allah yadda. a kuma Allah. bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina muhammadin wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma badu jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ah, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da ni kuma ya nemi na gabatar da ya nemi na gabatar da gabatar da kaina to alal hakika sunana barhama adamu damanda a nan gombe aka haife ni wato a birnin gombe kenan wacce take arewa maso gabacin najeriya kuma an haife ni a wata unguwa da ake kira unguwar yarwagana a 1982 aka allah ya kaddari zuwan mu duniya to na yi a ah, karance-karance daidai gwargwado irin da wadda ake yi a matsayin ɗalibta na sauke alkur'ani tun ina ɗan shekara goma sha biyu na yi makarantar arabiya na yi primary school dina secondary school na yi makarantar arabiya sannan kuma a gurguje da yake a gurguje za mu yi ba wannan da ya kawo mu ba eh, na yi jami'a wanda na gama tun wajen 2004-2005 na kammala digiri na a kimiyyar addinin musulunci alhamdulillah wannan shi ne a taƙaice kenan cikin abin da za mu iya faɗa wurin gabatar da kai na'am na kamar sai ya dan samu eh, matsalan network ne mai yiwuwa saboda na ga ah, ya sauka mai yiwuwa ya samu matsalan network ne amma dai na san zai dawo insha Allah eh za mu jira za mu jira shi saboda ba mu san tsarin fejin ba da zan iya ci gaba kawai da abin da nake abin da za mu tattauna a kai amma shi mai gabatarwa tun da shi ne yake da alhakin wato shi ne jagora shi ne ragama shirin take hannunsa so za mu yi abin da bahaushe ke cewa riga malam masallaci ba so ba sani ba ko akwai wasu abubuwan da za a fara yi kafin a je ga a shiga maudu'i kai tsaye so za mu za mu jira insha Allah yan uwa a dan ƙara haƙuri ya dan samu matsalar network ne nake gani to kamar ma ya ta kokari haka dai ya dawo to a bai yi ba to amma insha Allah na san zai dawo zai zai samu komai zai daidaita insha Allah za mu dan saurare shi

an samu matsalar network samu matsalar network ko? Bana jinka sosai. buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mai isa ita ce mawdu'in mu da dama to za mu so mu ji shehi menene wasiƙar nan take ɗauke da shi kai tsaye to alhamdulillah ah, sai dai ya ah, sun kai yana ɗan ƙara haka ya fi sun yana ɗan ƙara to alhamdulillah ah, kamar yadda sunan maudu'in mu buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga wani sha'iri Malam Usman mai dubin isa wanda yake zaune a Kano kuma kamar yadda ni ne na buƙaci wato mu zauna da shi mu yi munazara mu tattauna akan wasu abubuwa da yake yi wa faida da tijjaniya ta haddi a kai kuma abin da ya sa na nemi a yi wannan zama abu ne da zai burge 'yan uwa kuma ya zama abin sha'awa shi yana yin ƙasida mawaƙi ne a sha'iri mai shi'irin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan a bai ɗaya ni ma mai magana ni ma sha'iri ne mawaƙin annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai da ahlul baiti da waliyan Allah to kaga in an haɗa mu abin zai fi kyau da a ce a haɗa sha'iri da malami shi yasa ma duk abin da yake yi malamanmu ba sa masa magana malamanmu ba sa masa magana ya yi abubuwa da yawa tun a baya alhamdulillah da yawa daga cikin 'yan uwa mutanen Kano sun shayi mun magana, 'yan uwan mushayirai kenan cewa wato in yadda za a yi mu haɗa wannan zaman mana. Dalilin ko da yasa suka ga haka shine ganin yadda muke tattaunawa da wasu wanda suke kiran kansu malamai abin da ya mm. shafi ɓangaren salafiya. bai ɓoya wa jama'a da yawa ba mun yi tattauna da baffa hotoro wanda na nemi ma ya zo mu haɗu yaƙi. na nemi wannan kuma ba komai ya sa ba ganin yadda wato na jefa masa ta haddi kuma muka yi wasu abubuwa da shi gagara da amsa to abin da ya mun daɗi ya jawo har muka yi wannan na yi wannan wasiƙa na aikawa sarki zaki na ce ya haɗa mu shine ganin da yana zagin shekul islami shehu ibrahim yana zagin yan tijjaniya to amma idan za mu zauna da shi ba mu san da wa za mu zauna ba saboda shi bai da fuska ina ba ta an gane shi ba za ka ce ɗan ƙadiriya ba ne ba za ka ce ɗan tijjaniya ba ne wato shi bai da wani wasu mutane ko wata ɗa'ifa da ya ɗamfara da ita wanda idan ka yi magana da shi to kamar ka yi magana da su. Wannan dalilin ya sa ya yi ta yin abubuwa ni ina jin wasu ban taɓa kula da abin da yake yi ba. Amma abin da ya faru daga satin da ya wuce zuwa yanzu da 'yan izala suka yi itirafi cewa ya zama ɗan uwansu. ya zama ɗan izala na'am eh Abu Junaid na'am eh daga lokacin da ɗan izala suka ce ya zama ɗan uwansu akwai eh. malamin nan na ɗorayi bai iya kiyaye sunansa ba ko Abdallah ake ce masa ko Muhammad wani dai malami na ɗorayi wani mai ɗan kiba haka mai gemu eh. har har a haɓarsa. Malam Abdallah. An gane? Ya wato sai na yana eh. cewa ai mai dubin isa namu ne na ce to an zo wajen. Na'am. eh sai na ce to alhamdulillah an zo wajen da ya kamata mu yi magana kuma eh. abu na biyu shi usman shi malam usman kenan mai dubin isa ya san ni ba sanin shanu ba idan aka dawo maganan shiri mun har haɗu da shi a garin Legas. Alhamdulillah. Ah, ya san ni ya san abin da nake ya san baituka na ba ina alfahari ba ne. Mm. a lokacin da aka haɗa mu majalisi bana mantawa idan na yi idan na wani baitin yana kan kujera sai ya tsuguna wallahi mm. azim sai ya tsuguna idan na kawo wani baiti wato a cikin bege da nake yi idan na in na gaya in na faɗi wata magana akan janibi annabi sai ya sai ya tsuguna amma karamar kalla mm. ba wai ba wai shauƙin annabi ne yasa yake wannan tsugunawan ba a irin na gardawa ne ka san gardawa in suna in suka zo suna masafa in an kira ne eh. har jini ya zo idan yana yi zaka ji ana gwani ma. a ba wani suke yabo ba a lokacin shi mai yin eh. wannan abun suke wa kirari na'am akarama kallahu ina ba ta an gane ba wai ba wai shaukin annabi bane a'a abinda muke yi ne a lokacin yake ya sa ya gane ya haɗu da wani wanda alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillah at-tahaddus bi ni'matillah shukrun ya san ya san wannan ya iya ba alfahari nake yi ba ya san a mm. maganan waka wallahi ya san na iya har ta kai ga a lokacin bana mantawa sau biyu muka haddashi a Legas din nan a shekaran farko da muka haɗu ya karɓi lambata ina dawowa gida ya kira ni a waya so ya san da abin da nake sa na kawo wannan ya san waye ni mai magana ba wani wanda ba wai wanda yake majhul hali bane ba wanda bai san shi bane eh. wanda ya san shi to yayi abu na gaba yayi abubuwa da yawa na zage-zage da cin mutunci wanda yana akwai bidiyo da na tura ma inda hali a sake shi mana. So a karan kalla. Eh, a eh. sake shi mu yi magana a kai. Wato, na tara eh. abubuwa da yawa da za mu yi magana a kansa, amma za mu ɗau kaɗan ko kwaya ɗaya ko biyu sai mu yi magana. Daman asali wasiƙar muna roƙon kanawa ne da wanda suke tare da shi, ya ce, inda wanda zai fito ya tare shi, to ya fito, to alhamdulillah ga wani ɗan tsako daga cikin 'yan faira, wanda bai kai kowa ba, malamanmu da na zaure da manyan shehunanmu da na social media ba mai kula shi mawaƙi ɗan uwansa ne zai tare shi e mai yin waƙa ɗan uwansa shine zai tare shi wato ya amsa dama ya ce yana neman wanda za su tare shi akan maganganun da yake yi to alhamdulillah mun amsa Abin da muke roƙo a haɗa mu da shi A wannan sako in ya isa in ya isa gare shi to ni ma damar rubutu ne na ce ina so a haɗa mu to shi ma sai ya bayyana sai a zo a haɗa mu a wannan shafin naku da sharaɗin duk abin da ya kawo akan yas zan kare. Na'am. Wallahi azimi zan kare. Kuma za mu masa tahaddi a cikin waƙoƙinsa. Na'am. Eh akwai abubuwan da ya faɗa, akwai abubuwan da ya na baitoci muna da su to za mu yi masa tahaddi a kai za mu masa shi ma za mu ƙalubalance shi kan wasu maganganu da ya yi a waƙa da wasu maganganun da ya a fili za mu kalubalance shi akan haka Don ya yarda da wannan shikenan na'am yanzu sa bidiyon farko kenan da mu sa eh a sa a sa ko na farkon ba damuwa haka ku jama'a ba haƙuri zan ba kowa ba yan tijjani haka ku jama'a ba haƙuri zan ba kowa ba yan tijjaniya na wannan gudun da yan iyas yan baira idan kun ji maganganun mu sun yi zafi to uba ka ku jama'a ba hakuri zan ba kowa ba yan tijjaniya na wannan gurin da yan iyas yan baira idan kun ji maganganun mu sun yi zafi bidiyon yana so ya mana tsiya uban ku ya ci amma bari mu shiga ta cikin gashin nan sai yansa yayi mala buji ne yayi ka bashi yayi haka okay to shi kenan eh, ka sake ka sake sashi ya je karshe ka sake sake eh ka ku jama'a ba hakuri zan ba kowa ba yan Tijaniya na wannan gurin da yan iyas yan baira idan kun ji maganganun mu sun yi zafi to uban ku ya ci watar ku abin da za ku yi to kaga a ah, daga jin me wannan maganar akaram Lawo, ina za ka lalubo ilimi ka samu a jikinsa ai duk lokacin da ka ga wani da sunan addini yana faɗa mm. to ba yi da abun faɗa ne a nassi ko a maganganun malamai shi yasa zai yi zagi shi abun da ya ɗauka addini ba da haushi ne shi abin da na fahimta game da wannan bidiyon da ka sa yanzu shi abin da ya ɗauka mm. a tunzura wasu mutane shine addini in ana so a ɓata wani rai a ci mutuncin wani to shine shi abin da ya ɗauka shine addini kuma alhalin ai aya ta gaya mana ba haka abin yake ba udu ila mm. sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum mm. billati hiya bi Allah yace billati hiya ahsan ko mujadala za a yi abin abinda ake so shine a tausasa lafazi domin me wanda kake so ka yi magana da shi ya zama yana fahimtar ka amma yanzu wannan bidiyon da aka sa ai ya kamata a ce ba a wurin wanda yake ikirarin yana buɗe littafi yana karantawa za a samu wannan magana a wurinsa ba maganganu ne wanda ba su dace da mai zuwa makaranta ba ba su dace da ɗalibin ilimi ba balle wanda yake kiran kansa malami kamar yadda na faɗa a farko a yanzu ya bayyana cewa shi ɗan izala ne. So za mu yi magana ne da wani mutum mai kada jita kuma ɗan izala, ka ji wani sabon karatu yau kuma. Mai eh, eh, <laughs> kada eh, jita, mai kada jita kuma ɗan izala ne. So da haka, a kan wannan ma ina da magana, abinda nake cewa zan masa irin abin da alƙur'ani ne ke zan masa albishir, babbar shirin bi azabi nalim. Wato albishir da zan masa ai da wannan tsarin da yake kai ai zala ba za ta karbe shi ba a ba za ta karbe shi ba sai karama ta bayyana a kansa karama shekul hmm. islam wallahi ta bayyana a kansa ka san ai hadisul qudsi ya gaya mana ko wanda zan yanke hadisin ba zan ɗauko shi daga farko ba man adali waliyan ko faqad azantu bil harbi idan ka taba hmm. wali to sai Allah yayi yi yaƙi da kai yaƙin nan ka ɗauka Allah zai ɗauko takobi ne ku yi fito na fito ba haka abin yake ba za a yi ta yin wasu abubuwa ne a hankali a hankali har sai ka kai da kanka sai ka san ka fada cikin wata musiba a cikin a akwai littafi al-ibris na shekul islam shehu ya kawo wata kissa wanda take da wanda take da haɗari kuma take nuna irin wannan mutumin ƙarshen ta ya zo kan wannan bangaren abinda shekul islam ya ce ya ce wata rana an taɓa yin wani mutum wani babban wali a bagadad na'am to sai wasu mutum uku ne abokan juna sai suka ce za su ziyarce shi amma kowanne a cikinsu da manufar da ya sa zai yi ziyara na farko ya ce ana cewa wane waliyi ne wane babban malami ne ni kuma na san na ƙoshi da karatu ni ina da ilimi to zan je in masa tambayar da bai da amsa zan je in ƙure shi na farko kenan mm. malam muhammad ana jina eh kaman mic ɗinkan nan kaman ka rufe shi eh kana jina eh amma ka rufe mic ɗinka ne ko a'a ban rufe ban taba komai ban rufe komai ba afwan yana nuna hakan na'am wannan za a ce ah, shi kenan yawa na farko kenan na biyu ɗaya daga cikin su yace shi ba tambaya zai yi ba amma idan wannan ya tambayar shi kuma zai ji me zai ce sai ya yi dariya na'am shi kuma na uku sai ce a ah, tunda an ce wannan mutumin bali ne bawan Allah Hmm. to zan zan ziyarce shi saboda Allah hmm. zan ziyarce shi ne don zatin Allah in nemi albarkarsa shikenan sai suka kama hanya da suka tafi suna zuwa inda mutumin yake inda wannan bawan Allah yake sai suka aika gidansa cewa ana masallama da ya fito abin da ya yi, babu ina gajiya daga ina kuke kawai assalamu alaikum wane kai ne wane ce za ka yi mun tambaya tambayar taka ita ita ce kaza amsar ita ce kaza na ga wuta tana cin jikinka na ga wuta tana cin jikinka eh ɗayan kuma ya ce kai kuma ka ce za ka ji me zan ce to ga abin da ya ce ga abin da zai tambaya kuma ga amsar da zan bashi na ga duniya ta kama ka har wuya na uku kuma ya ce kai kuma ka ce za ka ziyarce ni saboda Allah to na ga malaman bagada da duk sun yi shiru kai kaɗai kake magana Allah sai koma gida shikenan hmm. saboda haka da ya suka koma zuwa wani lokaci abin ya ɗau lokaci sun zama ma manyan mutane dukkan sun zama hmm. malamai sai aka samu matsala tsakanin daular Bagdad da daular Rum sai suka ɗan samu wani saɓani. sai aka haɗa wakilai aka ce a je a yi zaman sulhu shi wannan na farko da aka ce da aka ce masa an ga wuta tana cin jikinsa mm-hmm. to sai aka naɗa shi ne shugaban wannan wakilan da ya tashi ya je gaban fafaroma na wannan lokaci ya yi magana ya yi magana ya yi magana ya burge siza ya burge shi sai ce to mun gamsu da duk abin da ake cikin mun surunta amma muna roƙon kai kan a bar mana kai a nan su sauran su koma saboda kai irin ka ya kamata ya zama kana kusa da fada ne na'am akara kalla zai samu inda zai sallan azhar ko la'asar ko a wannan wajen akara kalla dai wuya to saboda haka kaga an yi me an fara sosai mun an dau hanya saboda haka aka bar shi anan aka je aka sanar ya zauna a wajen ya zama makusancin sarki wani lokaci can sai ya nemi zai auri 'yar sarki hmm. sai suka ce ai su ba sa ba wa kowa 'yarsu sai wanda ya shiga addininsu saboda haka sai koma kirista to ana nan ana nan sai ya haɗu da larura ta rashin lafiya ya suka ƙwace 'yarsu sai suka kore shi sai ya dawo yana bin bola shi na biyu shi ya ba da wannan kisar sai yake cewa wata rana da dawo daga yanayi na kasuwa sai na ga wani mutum sai na ga kamar na gane shi sai na je na same shi na ce kai ne wane sai ce ni ne sai ce da na san kai mahaddacin alkur'ani ne amma haddan nan tana ne ce ai duka ayoyin sun zube sauran aya ɗaya ta rage rubbama yi allazina lazina la kafaru laukanu musulmi ita kadai ta rage eh. kaga ayar nan ita ma tana magana a kansa ne Sosai makwa. Ya ce na uku kuma shine Sidi Abdulkadir mai ɗariƙar Kadiriya. Sai da ya zama hmm. ya buwayi duniya. Ka ga maganar wannan waliyin ta tabbata. Hmm. Me ya jawo wannan na farko? Rashin kunya wa bayin Allah. Da zaran hmm. ka fara taɓa bayin Allah, to Allah zai dinga yaƙi da kai ne a cikin lalama ta harkar rayuwa kai ba za ka gane ba na gefe da kai ne za su dinga ganewa. Mai dubin isa da sha'iri ne yanzu yan izala sun yi alliance da shi kaga an kama hanyar me ko ba komai yanzu tunda an hada zai hada hanya zai ya bin inyas amma ya hada hanya da waɗanda suke cewa iyayen annabi yan wuta ne sallallahu alaihi wasallam akramaka ba shiga bala'i ba akramaka Allah an shiga bala'i ya kama hanyar waɗanda suke cewa iyayen annabi yan wuta ne ya kama hanyar wanda da kullum yana kiran Madina Madina Madina to ya tambayi malaman da ya koma wurin su yanzu shin Madina ake zuwa umra ko ɗakin kaba ake gewayewa mu dai mu baye akwai ziyarar Manzala a cikin aikin umra kuma ma mu a irin itirabin mu ai wannan ziyara tana da matukar muhimmanci haka ne mm. to kaga yanzu ya koma waɗanda masallaci ake ziyarta ba rauda ba ya koma gun wayannan na'am ko ba haka ba na'am sannan ana gaitansa maulidi yana zuwa yana bege ana masa liki ko ba haka ba to kaga yanzu maulidi a wurin wayannan me matsayin maulidi duk da ibnu taymiya a cikin al-iqtida'u ya ce za a iya samun lada in an yi da niyyar soyayyar manzon Allah ko ba haka bane amma kaga ai kansa raddi suke masa ba da wannan maganan ba saboda me saboda saboda daman su 'yan sunna na wannan lokacin suna amfani ne da sunnar su sunnar abin da suke so ne sunna ba abin da yake sunna ba zan ba da misali zan ba da misali mala abu junai akwai hadisi na abu talha akwai hadisi na abu talha wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mala'ikatu? la tadkhulul baita ko fi kalbun hmm. wala fi sura ina kamar haka hadisin yake ko cewa mala'iku mala'ikun rahama ba sa shiga wato ba sa shiga gidan da yake da hoto ko yake da kare la tadkhulul hmm. mala'ikatul baitan la tadkhulul mala'ikatu baitan fi kalbun wala sura Hmm. mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto ko yake da kare bisa wannan yasa a an hana yin hoto ko ba haka ba ne? idan muka ɗau irin yadda su suka ɗauka an hana yin hoto to hmm. amma hmm. abin da zai baka mamaki manzo Allah ya hana hoto To amma da yake suna da bukata a cikin hoto sai gashi Ibn Bas da wasu malamai annabi ba a umarni ne na manzo Allah hani ne ka daga annabi annabi ya hana amma sai hmm. gashi da yake abin da rai yake so ne to sai gashi ana ana zama ana tattaunawa ana da magana a cikin maganar da manzon Allah ya yi har ana iya halatta abin da annabi ya haramta ko ba haka ba sun ce inda inda bukatar haka za a iya yin hoto kuma manzo Allah ya hana to me ya kamata kaga ya kamata a bi umarnin annabi shine bin sunnar Manzan Allah tunda a umarni annabi ya yi umarni a aikata annabi ya hana a bari amma kaga da yake wannan suna da bukata da shi ya kamata a ce duk wani malami na izala da zai yi karatu to ya kamata ya zama ba a ganin fuskarsa shi ne ka'ida kuma har ma ga wani anan bauchi shi yana zagin ɗaukan hoto amma kuma kyamara ta take nuna shi muke gani ba hoto eh, ba ne ba ma hoto me me sandararre ba shi yana ana sa a hoto mai motsi wanda ai shi ya fi kama da ma in shirka ne ko wani abu dai na illa a hoton ai mai motsi shi ya fi sandararre ma matsala in ah, muka ɗauki isar saniyar musa a samiri ko ba haka ba ba hmm. tana tana motsi ba ya sa mata wani abu a tari hmm. tana motsawa har hmm. sai eh. har sai ke gaya musu aza ilahu kun wa ilahu musa fanasiya yake gaya banu isra'il ko ba haka ba in mun dau hoto mai motsi ai shi yafi min babi aula wurin haramci akan wanda yake sandararre to shi dan bauchi zaka ga yana zagin daukan hoto amma kuma kyamara ce take gabansa ga sunan kyamarori suna haska shi to da shi da duk malaman kaga ka'ida bai kamata tunda annabi ya hana mala'ikun rama ba sa shigowa gidan da yake da hoto wato amma wannan wannan tunda akwai bukata a ciki to kaga wannan an da wannan sunnar wannan hanin annabin ya zama an samu kofa shi sa muke gaya musu maganar bid'a bid'a bid'a da ake faɗan nan akwai maganganu ta maganganu da yawa kwanan nan na ji shi ma yana cewa wani za ka ji gudugu yana cewa wai makirfon makirfon makirfon ma ai ai bid'a ne wai wannan bai sani ba ai ana maganan bid'atun fiddini ne sai a ɗauko hadisin muslim sai a ce annabi sallallahu alaihi sallama ya je madina ya gana kaɗa kililin ya ce me ne wannan ya ce ku daina daga baya da ba a samu ƴaƴan ƴaƴan dibino ba sai ya ce ku yi shine wai annabi yana cewa wai antum alamu minni bi shi'uni duniyakum so da haka ku ci gaba da yi a'a daman aiki musulunci ya ware wani aiki wannan ya ce nasa ne wannan ba nasa ba ai rayuwar ɗan adam gaba ɗayanta a cikin addini take haka ne mm. kowane motsi kai addini ne ba wani bid'atun fid duniya wa dini wa duniya babu babu kowane motsi kai ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun addini ko ba ka bane man ya amal misqala zarratin ko man ya amal misqala zarratin Allah ya ce ko me ka aikata kawai in ma ya zama sharri dole musulunci sai ya haska abin da ka aikata ko mene? musulunci yana cikin zama da kai kai shiru to musulunci yana cikin wannan zama da kai kai shiru din sai musulunci ya gani in ka tashi ka tsaya musulunci sai ya ga tsayuwarka in ka kwanta sai musulunci ya ga kwanciyarka babu wani abun da za a ce wannan abun ba addini bane a wurin musulmi babu abun babu babu wani amal misqala zarratin khairan shi yasa Allah saka ma malaman fikihu amin eh shi kaga me me alari ai sai ce wala lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi fi'lan yace bin nakirati mm. ko baka bane na'am malam Muhammad da na kira kowanne irin aiki kenan ba ma'arifa ba alu da lanjaye fi'ilan eh. kowanne irin aiki ba za ka aikata shi ba har sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan aikin kuma yanzu na zan tambaye in zan tambaye su iyayen masu mai mai dubun isa idan an ce makilfon a masallaci shi wannan bayi da lada to in ka gina masallaci in wani ya ɗauko makilfon ya kawo maka me zaka ce masa to a karan kalla mala abu junaid yanzu kai gina masallacin ka ba ma kirbon kai irin na annabi na eh. zamanin annabi ka saka a a tankar dibino mm. ko sai wani ya ɗauko ma kirbon ya ce to wannan za a dinga amfani da shi saboda na nesa su ji da Allah me zaka ce a lokacin kai nake tambaya Allah ya karɓa Allah ya bada lada za a ce au a cikin abin da yake na duniya wanda baya bukatar lada? A karama kallahu. Ba ka ce cewa ba wanda ai bidiya ne fi duniya. Shi wannan baya eh, wai ba addini ba ne. Ai ko lalacewa ya a karama kallahu fi sabilillahi ake nema a siyo sabo. <laughs> To ka gani ka gani abin da ake cewa kenan. Eh, eh. Saboda haka bidiya a wurin su bidiya abin da yake ba sa so shi ne bidiya. Eh, abin da baya layin su shine bid'a maulidi da abubuwa da ake na kaunar annabi wannan bid'a ne amma abu nawa tun mu suke tambayan su su kawo hujja a aikin da suke yi ba su daina ba kuma su kawo hujja ba har yau to shi fa wannan mawaƙin su ya je ya faɗa saboda haka dalilin da ya sa kenan ma za mu kalubalance shi a sa mana a sa mana odiyon nan da na tura ma

ko kai dole shi Allah zai kishi salamu alaikum aina ma kunta bi inda kake kawai aina ma kunta inda kake kishi Allah kai amri ba mu da friends no friends ba wani aboki da muke da shi aboki wanda zai kare annabi ko mun kanka inda annabi ya kare to za mu daura sai mu buga ko ai tai ba haka ne ba haka ne komai to shi ne da ta sai na ƙara ɗaukar zane wannan magana da annabi ana yake ƙara zuri a wani ta ko Thank you.

a katse shi ya yi maganganu da yawa shehu ya ce yana da eh. kumfa ya kulu ya ce la'ila illa ana ya ce a bayyana a bayyana shari'a a koya haƙiƙa ko mm. a bayyana shari'a a koya haƙiƙa saboda haka ba wani ya ce ba wani ilimin baɗini ko ba wani ilimin hakika ba wani ilimin baɗi baɗini ƙarya ne manzo Allah abin da ya zama da shi al-Islam to gaskiya ban so na wato ban so in gaya masa wasu wato in jefe shi da wasu kalmomi kamar na jahilci ko wasu abubuwa haka wato kalmomi marasa daɗi kamar yadda shi ya zage mu mu 'yan faira amma abin da ya kamata ya sani shine shi ilimin nan fa al'amari ne mai faɗi kuma shi Ibrahim din nan kai da ganinsa ka san bai zo da wasa ba abin da ya sa kaga Sheikh Isiyaka Rabiu mahaddacin Alƙur'ani gangaran a Alƙur'ani ya sallama ya ɗau Ƙur'aninsa ya biya sallama abin da ya sa hmm. Sheikh Tahir Usman Bauchi gangaren gwani a Alƙur'ani ya biya sallama. Abin da ya sa hmm. irin su Sharif Ibrahim Sale akan magana abin da ya shafi harkokin hadisi da sauran funun na ilimi suka sallama. Hmm. Kai ka wannan abun ba banza ba ne. Banza ba ta kai zo mu kasuwa. Ai abin da ya kamata shi kan ya ci gaba da 'yan waƙe-waƙensa irin namu. ko ba ka bane a dan yi gayyata a dan yi liki a ci abinci shikenan abin da ya kamata a tsaya a wannan kenan kar mutum ya kar ya je ya sa kansa inda ba zai iya fitowa ba saboda wannan abin da yake gani bayran nan a Najeriya ta shekara nawa an yi shekaru da yawa wannan tahaddi da wannan a rashin kunyar da yake yi da wannan kalubalantan faira da yake yi ina so ne in nuna masa wani abu ya kamata ya gane shi ne farau ba shi ne farau ba amma ne samu tafiyar tana nan daram saboda wanda suke yin ta sun san me suke yi sun san daga inda suke sun san a ina suke sun san inda za su wanda suka fi shi komai suka fi shi komai sun kalubalanci wannan tafarkin namu kuma sun yi sun bari wasunsu sun mutu bayan sun mutu ma wasu 'ya'yansu da zuri'oyinsu sun zama 'yan faira ai ba wani abu ne faira abin da yake faira shine wato wal ummatu qazdifihi mu an asuqahum ila hadratil barrir rahimi ilahina wannan shine faira Shekul Islam ya ce da nake so da kasdina da al'umma shine in tarkata su gaba ɗaya in kai su wajen Allah shine in hada su da manzan Allah wannan shine zan ko da ke lokacin tambayoyi a kansa ba yi ba ina so sai ya shigo ne maulidi irin wanda yake zuwa ake masa liki ake bashi kuɗi waye ya kawo wannan maulidin to yawa a cire shi irin wannan da ake yi a sa rumfuna a sa kwaikwaye a gyara an jima ana maulidi tun karni na uku ko na hudu amma da wannan sigar a gyara waje a sa kwaikwaye a zauna a karanta alkur'ani a yi yaban manzan Allah waye kawo wannan tsarin kuma ai ya kamata ya zama baya bin tafarkin yasta kowane bangare ko ba haka bane to abin da ya gagara ganewa shine ilimi kogi ne yana da faɗi kar ya in bai san abu bai ce a ce babu shi a musulunci wannan kadai zan ɗauka a cikin maganganun da ya wannan kadai zan ɗauka sauran zan ajiye su rizab sai ya zo daga baya sai in an kira shi ya yarda ya zo za mu zauna to anan ne zai ji karatu amma zan ɗau ɗaya in ba shi amsa maganar da yake cewa a shi Ibrahim ya radiyallahu ya ce a ɓoye shari'a ya ce a ɓoye haƙiƙa a bayyana shari'a to tambayar da zan masa babu ilimin baɗini ne a musulunci tambayar da nake so in yi masa ba ilimin baɗini idan babu shikenan mu kuma muna ce masa akwai in ki a wurinsa bai sani ba to ga karatu za mu karanta masa yanzu akwai al-Imamul gazali wanda wato yana daga cikin manya-manyan malaman musulunci kuma gazali rasuwarsa ma a ƙarni na biyar ne ya rasu hijira tana shekara ɗari biyar da biyar ya ji da kyau hijira tana shekara ɗari biyar da biyar akwai littafinsa mashahuri ya littattafai da yau, amma yana da wani mashahurin littafi iyawu ulumiddin a wannan littafi ya duba shafi na tara mai gazali yake cewa ya ce fa'alam ka sani kai mai karatu ya kasa littafin daman ya kasa shi kashi hudu ne ya kasa littafinsa ya masa ɓangare-ɓangare guda hudu to a ɓangaren a juzi'i na farko akwai a kitabul ilmi to a wannan ya duba littafin shafi na goma sha tara zai gani inda yake cewa fa'alam ka sani kai mai karatu annahu cewa shi ilimi ismani wato ilimi ya rabu kashi biyu akwai ilmul mukashafati wa ilmul mu'amalati akwai ilimi na mukashafa akwai ilimi na mu'amala ilimin mukashafa shine wannan ilimin baɗini da shi yake magana yace fal qismul awwalu kashi na farko ilmul mukashafati wato ilimin mukashafa huwa ilmul baɗini shine ilimin baɗini wanda Usman dubun Isa yake cewa babu shi a musulunci. Ga Gazali yana gaya masa wanda ya rasu ƙarni na biyar, wanda ya rasu hijira tana shekara ɗari biyar da biyar ga abin da yake gaya masa. Wa huwa ilmul baɗini shine ilimin baɗini. Ya ci gaba da cewa, wazalika zalika shi wannan ilimi gayatul ulumi shine gayar ma ilimi. faqad qala ba'dul arifina gazali yace wani ɓangare na arifai suna cewa mallam ya kullahu nasibun min hazal ilmi wanda bai kasance ba wato wanda bai samu rabo a cikin kasan wannan ilimi ba kafu alaihi su'ul katimati ana tsorace masa mummunar mutuwa wanda ya rasa ilimin baɗini ilimin da mai dubun isa yake musawa yake cewa babu shari'a kawai ilimin zahiri kawai manzo Allah ya kawo mana to gaga zali yana gaya musu akwai ilimin baɗini har ma wanda bai samu wani rabo daga cikin wannan ilimin baɗinin ba to ana tsorace masa su ulkatimati mummunar mutuwa wa adna nasibun minhu yace kuma daga cikin mafi karancin abin da mutum zai samu na rabon wannan ilimi shine me at-tasdiqu bihi gaskata shi at-tasdiqu bihi gaskata shi gaskata wannan ilimin wa taslimuhu li ali da sallamawa ga ahalinsa sallamawa ka in ka ji magana ka gaskata in ji gazali na'am an gane wa taslimu li ali da kuma sallamawa wa alinsa wa qala al akhar yace wani ya ce daga cikin magabata arifai man kana fi kislatani wanda yake da ɗabi'o'i guda biyu lan yufta lahu bihi shay'un min hazal ilmi ba za a buɗe masa ya samu rabo hazzi daga cikin wannan ilimi wanda yake da wasu ɗabi'u guda biyu albid'atu awil kibaru bid'a amma ba bid'ar irin ta ɗan bid'an yanzu ba ahlus sunan yanzu ba a sai wanda shi wai magabata ba san irin wayannan abubuwa matsayi ana ce musu bid'a bid'a abubuwan da muke yi mutum ya karanta istighfari yayi salati annabi la ilaha illallah kuma ya ƙara zama ɗan bid'a sai na su shi yanzu zaka tare yana magana irin su mu'tazila mushabbiha mm. da sauran wayannan firak da suka gabata an gane mm. mu'tazilawa khawarij da su yake magana wakila aka ce yau wasu jahamiya wakila man kana muhibban lidduniya wanda ya zama duniya ta cika zuciyarsa an wasiran alal hawa ko kuma yana tafiya akan san zuciya lam ya tahaqqaq bi lam ya tahaqqaq bi ba zai wato ba zai samu hakikin wannan ilimi ilimin badinin ba wa qad tahaqqaqu bi sairil ulumi wato zai iya samun wasu ilimi amma ilimin badini ba zai samu ba wa aqallu uqubatin min wa aqallu uqubatin man yankiru annahu la yaziqu shay'un la yazuqu minhu shay'an wato daga cikin uqubar da za a yi wa wanda ya rasa wannan ilimin shine ya zama ba zai ɗanɗani wani kowane irin rabo daga cikin shi wannan ilimin baɗinin ba. Wannan a cikin iya ulumiddin ne, wannan hujjar da na kawo tana cikin iya ulumiddini shafi na goma sha tara. To ina shi Usman da yake cewa ba ilimin baɗini, ga Gazali yana cewa akwai ilimin baɗini, abin da ya ce zan sake nanatawa. Falkismul awwalu ilmul mukashafat ya ce ilimin mukashafa wa huwa ilmul baɗini. wa huwa ilmul baɗini shine ilimin baɗini to muna hmm. so shi ba za mu bar shi bai kore haka kawai ba ya ce babu a wallahi sai ya kawo hujja ni yanzu na tabbatar ne aiko ni na tabbatar akwai daga maganganun magabata duk da hmm. daman za mu zo inda yake cewa a sake kowa a kyala kowa a kama manzan Allah ko shine nuktar mu ta biyu dama maganganu zan biyu zan yi a cikin abin da yake magana a kai na'am to mu mun yadda a musulunci kuma ka san shi ci wannan ibarar tasa ko mutanen nasa ne yanzu da kama ba za su taɓa yadda da Assalamu alaikum. jina ana jina malam Muhammad Abu Junaid ana tare da ni Malam Abu Junaid ana tare da ni Akramaka Allah ana jina ana tare da ni ana ji kuwa salamu alaikum na'am ina ga shi kamar ya samu matsalar network amma tun da daman muna yi ne muna roƙon mutanen Kano su kawo mana shi da Allah to abinda nake cewa ah, ga da Imamul gazali yana tabbatar da cewa akwai ilimin baɗini kuma wannan ilimin baɗini shine abin da magabata suka tafi a kai har ibnu taimiyya ya tabbatar da akwai wannan ilimin ko ba haka ba saboda haka shi tun da ya ce babu yanzu mu mun ce akwai kuma mun kawo dalili shi ma abin da zai yi mana sai ya kawo maganar wani daga cikin magabata ya kore wannan shine kaga idan ya kore tunda mu mun kawo dalili yanzu mu mun ce akwai kuma mun kawo dalili idan shi kuma ya ce babu in bai kawo dalili ba to kaga a ka'ida na addini ya kamata ya bar ra'ayinsa ne sai ya ɗauna mu idan kuma ya kawo dalili ya zama a cikin magabata akwai wanda suka ce akwai wanda ya ce babu ilimin baɗini kamar yadda gazali ya kawo ya ce akwai shikenan sai ya rike nasa mu mu rike namu shikenan addini kaga ya sauki daman addini faɗi ne da shi ko ba ka bane in akwai maganganun malamai sun yawaita ka duba wanda ya maka sai ka bi shi sama ake da mazahibu ai ko ba ka bane karkashin wannan akwai maganarsa ta biyu da yake cewa a sake kowa a kama kowa a kama manzan Allah a sake kowa a kyale kowa a kama manzan Allah sake kowa kyale kowa ko wanda abu makamancin haka a kama manzan Allah to wannan maganar babu magana ta siyasa ta wautar da mai hankali ana so me wayo a mai da shi ya zama wawa kamar wannan maganar magana ce da ga hankalinka amma ana so a yi amfani da hankalinka a juya shi ya komawa a mai da kai wawa to babu kamar wannan magana saboda ka san an ce annabi dole ka ja ka tsaya da an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka ja ka tsaya an ce manzo Allah kaga ita shi nassin maganan dole ka ce haka ne amma idan za a zauna da mai maganar ko shi sai mu masa sai a duba shi a ga maganar da yake faɗa a sake kowa a ƙyala kowa a kama annabi shin haka ne har daga wajensa bari mu fara da iyayen gidansa na yanzu izala su dai na san ba za su yarda da wannan maganar ba ba za su yarda da ita ba saboda su ka'idar su daman suna da wata ka'ida a manhajin alkitabu was sunnatu ala fahmi ala fahmi salafis salihina Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata shi yasa ma ka'idan dan salafiya dan wafiya da ka kawo masa aya sai ce maka to waye magabacinka kai baka isa fassara aya ba sai abinda magabata suka fassara a to kaga kenan me ashe a tsakaninmu da annabi a wurin 'yan salafiya akwai wasu mutane sunansu magabata. Mala Abu Junaid kamar an samu matsalan network ko? Na ce ina dan fama da ishin network yau din nan. Eh wallahi na shi sama na ci gaba da karatun kawai. Eh hakan yayi. Tafiya karatun ka yana tafiya. Abin da nake cewa Na'am shi. Wannan ibarar da ya kawo za mu fara daga kan iyayen gidansa ne yanzu. wanda yake neman kwangila wanda yake neman kwangila a wurin su na ce ko su ba za su yarda da wannan maganar da yake faɗa a sake kowa a kyala kowa a kama annabi ba mun fara daga kan yan izala yan salafiya yan mm. wahabiya mm. na ce ko su ba za su yarda da wannan maganar ba in dai a cikin addini ake maganar domin me suna da wata ka'ida alkitabu wasu sunnatu ala fahmi salafi salihina na'am haka ne haka ibarar take eh. shi yasa an ka kawo hadisi sai a ce waye gabace ka hmm. in ka kawo aya sai a ce waye magabacin ka so ko izala ko wahabiya sun san tsakaninmu da annabi akwai wasu mutane sunansu magabata wannan haka ne mu kuma a wurinmu baye mu dama tsakaninmu da annabi akwai mu kamar yadda su ma tsakaninsu da annabi akwai shehunan su ne magabata hmm. ko ba ka bane ai da yawa za ka ji ko a social media nan da yawa za ka ji in sun kaure da fada tsakanin sai ka ji ana cewa Bimbas ya ce sai ne ta dariya ka ji ana cewa Sheikh Nasiruddin Albani ya ce a mm. ni kuma na kake jani ya ce kuma a ce wai wai wannan wai tatsuniya ce wai tatsuniya ne kai ka ce Bimbas ya ce ka ce Albani ya ce ka ce Ibnu Abdul Wahhab ya ce ni ko ban isan ce Shehu Ibrahim ya ce ba ban isan ce Shehu Tijjani ya ce ba ni na wani tatsuniya kai kuma naka nasi wahayi kaga kenan an aiko Abdul Wahab an aiko Abdul an aiko Albani an aiko a ah, Subin Bas da sauransu to ko su a wannan ka'idar ta mai dubin isa ba za su yarda da ita ba domin tsakaninsu da annabi akwai wasu mutane sunansu magabata sun yarda su kansu ba za su iya fassara maganar manzo Allah ba su kadai ba su isa su je wurin annabi direct ba wurin maganganunsa wallahi sun san ba za su iya ba kana kawo wa ɗan hmm. izala hadisi zai ce wai gabace ka akan fassarar da ka kawo hmm. in ka kawo masa qur'ani zai ce wai magabacin ka a cikin mufassiruna hmm. to ashe kenan kaga a sake kowa a kama manzan Allah ƙariya ne yaudara ce yaudara ne matuƙar yaudara yaudara iyaka san to abu na gaba ko wannan wani irin kowa yake nufi shin irin na kullu bid'atin dalala wanda muka sha tumar yan izala da shi ko kuma yana nufin akwai wanda aka ciccire idan kowa yake nufi kullu shamila wato kullu mm. gama gari a sake kowa kama annabi mm. to da bai kamata mu dinga ganin sa a airport ya dawo daga madina ba ran da ya je madina to ya kamata ya dawwama a rauda ne shine ya je gun annabi kenan nan ka ai kowa ya san ka je rauda ai ka je gaban manzo Allah ko sallallahu alaihi eh, sai zai zauna a nan har ya mutu a wajen shine ya sake kowa ya rabu da hmm. kowa ya rabu da piyanonsa ka gane malam malam eh, Abu Junaid ya rabu da piano ya rabu da sibiku dan sosi da mixersa duka ya rabu da su yanzu ya tare wajen manzan Allah kaga wannan in yi wannan shine ya tabbata ya sake ko amma kana Najeriya aka rama kalla kana kana kana kana kana kana surutan ka gama alika ma kuɗi ka je ka kwanta akan gadon matarka da daddare ka ce wai a sake kowa a kama manzo Allah ga da daddare kana kana rike da iyalinka ai abuwa ai abuwa eh kana ce na yi zafi ko na kawo wani magana haka na'am ai magana a ce a sake kowa a kama annabi haka ne shine ai manba'u sirri sallallahu alaihi wasallam shine duk wani alheri daga wurin sa yake tasowa amma da ni da kai da wani na mun isa mu je wurin annabi mu karbo alherin kai tsaye ko yan izala ba su isa faɗa ba kamar yadda na faɗa ɗazu sai sun ce maka ina ka, wanda zai raka ka gano hadisin hmm. idan ka ja hadisin annabi yanzu ni na faɗa hadisi na ja za su ce a ah, ni kai ma kai ka isa kai ka isa ka faɗi hadisi annabi ka fassara kai a sai wani sai bin ba ya rike hannunka ko ibn wane ko sahabi wane ya rike hannunka ya je shi zai gaya maka annabi kaza yake nufi kai baka isa gani ba kai baka isa zuwa ka fahimci maganar annabi kai kai kai kanka kai karan kanka ba sai wani ya fahimtar da kai to ashe akwai wani tsakaninka da annabi kenan saboda haka ita wannan magana yaudara ce yaudara ce wallahi wanda suka faro ta ma mun gani wanda suka faro irin wannan abun mun gansu idan suka ce annabi annabi annabi amma in suna yabon manzo Allah a tsaye amma in sun zo gun shehun sai sun tsuguna sun cire hula hmm. in sun gama su tashi ci gaba da yaban annabi annabi shi za a yabe shi a tsaye amma shehu wani kuma sai an tsuguna an cire hula ma saboda girmama shi to girman wannan shehun ya fi girman manzan Allah ne shi yasa taba hmm, waliyai musiba ne taba bayin Allah hmm. musiba ne ko kafiri ba a yadda ka cutar da shi ba yanzu muka kunna bidiyon sa anan me yake cewa yana kututtuma wasu mutane a sharɗa'ifa mai yawa a duniya a duniyar Najeriya ba wanda suka kai mu yawa duka ya haɗa mu ya zage mu kuma ba nassin aya ba hadisi da ka kawai ake yin wannan abu in ya isa kamar yadda daman buɗaɗɗiyar wasiƙa ne zuwa gare shi in ya ga wayannan maganganun nawa mu rana in ya ga wannan maganganun nawa mu sa rana amma in ba haka ba wallahi azimi duk na faɗa ina nanatawa duk maganar da ya faɗa akan show ya ce show yana da kumfa ya kunu ya ce la ilaha illa ana ya kawo la ilaha illa ana ya ce ai show yana allantar da mutane har ma ka jana cewa Allah Allah Allah Allah Allah duk ya kawo wannan shegantakar yasa na ɗau daya a ciki ya ce babu ilimin badini na ɗauko maganan gazali imamul gazali na karanta masa na ce masa akwai in ya isa ya kawo ya goge ce babu shi ya faɗa da molanka ya ce babu ba nasi mu kuma yanzu da muka ce akwai mun kawo dalili mun ce akwai ilimin baɗi ne a musulunci kuma tun da akwai wasu gashi nan kenan a wasu in ce maudu'i waɗanda kake so za ku tattauna kamar da shi? Ah, shi daga ɓangarensa duk abin da yake zargin faira ya faɗa. kawai na abu eh. duk wasu zarge-zargensa dai kawai tanado su eh, amma zargin ba na masu aiki ba na littafi sharaɗi zai kawo mana ne a rubuce a cikin littafi aina yana buɗe littafi ya buɗe kashifin ilbasi ya karanta ya buɗe a jawahirun rasail ya karanta na jare ma yana cewa wata magana ai ku duba tafsirin shau yana nufin da tafsir ko to lallai iya sharaɗin kawai misali yanzu ba zai je ɗauko aikin su ɗan an ce kawo mana matsayin ɗariƙa ba ana jina malabu junaid ana jina ba zai ɗauko aikin ɗan anti da eh, mutanensa yawa ya kawo ya ce wannan shine hujjar ɗariƙa ba a dama ai mun samu sauƙi zaka ji ko yin zala suna cewa ai wannan hmm. abin da su dan anti suke wallahi shehu ne koya musu gashi a rubuce to muna so duk abin da yake kalubalantan faira da tijjaniya to ya kawo shi a rubuce sai a buɗe littafi ya ce wuri kaza shehu ya ce kaza magana ta kare sharaɗi na farko hmm. kenan sharaɗi na biyu in ya gama muka hmm. gama da shi to za mu masa tahaddi a cikin waƙoƙinsa da maganganunsa shi ma Na'am. Akwai waƙoƙinsa nan ko in kunna ma ka ji. Mala Abu Junaid in kunna ma ka ji. A bari in kunna maka saboda kar ya ga kamar ko na'am. Sashe. Ga ga ga eh ga ga wasu daga cikin waƙoƙinsa ai. Yana da waƙoƙi wanda duk mun ji su. ana ji? Duk mun ji su. Na'am. yawa ai ka ji wannan ko eh. ga wata wannan na sama na uku kenan ga ta hudu eh wannan to kaga ashe ba muna magana da wani mutum ne wanda kawai ba mu san shi ba a'a mun zauna mun ji shi akwai shirka in dai magana da yake shirkoki ne ko akwai shirkoki a cikin waƙoƙin nan sai ya ba mu amsoshin su wallahi to eh zai ba mu amsoshin duk wayannan waƙoƙin da yake cewa shirka shirka ana shirka to sai ya kawo su sai ya kawo sai ya kawo hujjojin abin da shi ma yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa saboda me tunda ya koma izala ai shi ta nace ma tunda ya koma izala mun san mizanin izala a abin da ya shafi yabo mun san mizanin su akwai magana da an ka faɗa a wurin ɗan izala shirka ne akwai magana da an ka gaya wa annabi a wurin ɗan izala shirka ne ka haɗa annabi da Allah ka ɗau hakkin Allah ka ba wa annabi ko ba ka bane sallama na'am eh haka ne a wurin su haka ne to kaga duk zai mana bayani zai zo shi ma zai kare abin da yake faɗa ko ba gaskiya ba zai kare abin da yake faɗa mu ma kuma za mu kare ɓangaren mu insha Allah har ma mimiyar da na ga ya ɗauko mimiyar Shautu Jani eh, Usman yana ta mata gashi nan dai wai mutum ne jahili murakkabi yake magana da sunan ilimi. To ai shi abin da ya gagara ganewa mutum biyu sun cuci mai daraja. Kana ji ko Malabu Junaid? Mutum biyu sun cuci mai daraja da wanda ka fi sosai da wanda ya fika. Duk wannan ba kan faɗa ba ne. Na'am. Eh, shi yanzu yana so ya ce malamanmu su ne za su zauna su ba shi amsa? Mu ba mu yi karatu ba, mu ma mun je zaure, kuma mawaƙan ne mu ma. Na'am. Yanzu bai taɓa zuwa garinmu ya yi waƙa ba, amma ni ba zan iya irga adadin shiga ko satin nan ma na je Kano na yi majalisi. Ba zan irga adadin zuwa Kano da na yi majalisi ba a unguwanni a cikin garin Kano. Haka za ya sai. sakonmu ya shiga har can saboda haka mun ji karatu alhamdulillah ta haddusan bi nimatillah daidai gwargwado hmm. an gane ko shukuran lafakar ba alfahari ba saboda haka mu ne mawaƙa ƴan uwansa mu za mu kara abin da yake gaya wa shehu zagin da yake wa tijjaniya da maganganun da yake ɗaukowa bai san su ba yake karantawa to za mu kare in Allah yarda alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kare amma da sharaɗi shi ma za mu kawo nasa zai kare in ya da wannan sharaɗin shi kenan wannan shi ne shuruɗin da za mu yi amfani da shi in ya yarda zai kare falila alhamdu na ɗau ɗaya na ɗau guda biyu na yi masa magana a kai na yi masa magana a kan ilimin baɗini a cikin maganganunsu akwai abubuwan da muka tato za mu masa tuhuma a kai ya ce ba mm. ilimin baɗini mun ce masa akwai mun kawo masa hujja ya ce a sake kowa a kyale kowa a kama annabi mun gaya masa hmm. har a ma'aunin yan izala ba za su yarda da wannan maganar ba har a ma'aunin su bai wuce karshen ta su ma su ce a ah, ai abin da yake nufi kuna hada shehunnai da allo kuna hada shehunnai ku da annabi na haka suke faɗa a cikin sharrin su ba ba ka bane ya ce ai an taba annabi ba ma magana amma da an taba shehu da an taba shehu za a yi magana ka zagi ibnu taymiya yanzu da yamman ka gani an jima ka ga raddi bayan lokacin lokacin ta'alim ka taba ibnu taymiya ka ji raddi ba ma ibnu taymiya ba nan abul fati yayi magana akan ja'far wani hauka ne ba su ba a Najeriya ja'far ba akan ja'far ba hauka ba wanda aksarin su sun yi raddi akan wannan magana amma su sun iya cewa an taba shehunne ne mu muke magana amma su annabi an gane an gane to saboda haka inda ya kawo wayannan abubuwa dole ne mu yi magana domin me yana wautar da jahilai a sake kowa a kama annabi Annabi, an ya wuce gaba ka za su iya cewa ai kamar da na fara faɗa a farko ai kuna daidaita shehunan ku ne kuna daidaita shehunan ku ne da annabi shi yasa ai ai ake cewa a sake su a kama annabi waye faɗa a ina aka gani kuma wannan ne in dai girmama wani shi yake nuna ka haɗa shi da manzan Allah girmama wani a musulunci wani mai daraja ka ga girmansa ko ka ga girman maganarsa to ya kamata duk littattafan ibnu taymiya a kona su hmm. na'am ko ba ka ba duk littafin wani malami ya kamata a kona shi duk maganar da wani malami ya faɗa kamata a batta a je kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in za ta gano yawa da na so mu ba da ko da za su kira a samu mutum ɗaya haka wanda eh, zai kira eh, muna da namba kamar haka yawa 091 3323 7163 091 3323 7163 za a iya kira ta whatsapp insha Allah na'am sai za a iya ci gaba ga ko za mu samu wani wanda zai shigo na'am saboda haka saboda haka wannan kamar yadda muka ambata a farko wannan mun yi wasiƙa ne buɗaɗɗiya zuwa gare shi a ji in bai ji ba shi to wani ya je masa sai a kai masa a ce ga wani daga nan gombe yana tuhumarsa kan maganganun da yake akan shi ibrahim da ɗauko littattafanmu na faira da yake yi yana budewa yana karantawa yana yana cewa kaza kafirci kaza kafirci kaza kafirci za mu kare da izinin Allah za mu kare wa'annan maganganu da izinin Allah da sharaɗin shi ma duk abun da yake wanda abubuwan da ya faɗa to zai ba mu wato zai ba mu amsoshin tambayoyin da shi ma za yi masa wannan shi ne in ya yarda da wannan sharaɗin shi kenan sannan akwai abin da na sani su yan izala suna yi a wannan gabar yawanci shi wannan shafi sun nuna wa mutane ai shafi ne na yan ɗariƙa na shafi ne na yan ɗariƙa na yan ɗariƙa na yan ɗariƙa na yan ɗariƙa to sai suka ce a koma shafin wani to shi shafin wancan shi kuma nawaye akwai wani mai isha fm ko to shi kuma shi waye shi ba in ba dan ɗariƙa bane shi to shi kuma dan me ai abin da kawai za a kalla ba za a ce wai wannan shafi na ɗariƙa ba ne abin da kawai za a kula da shi shine adalci shin wanda yake shi sarki zaki yana adalci ni dai a abin da na sani da bibiyarsa da nake yi ko debate za a yi in aka ba wannan minti goma to za a ba wani ma ɗayan za a ba shi minti goma cif in ya cika za a tsaye da shi to me rashin adalci a ciki kuma ai ba za ka san kai gwani bane ma sai ka je inda ba gidanku ba amma ka ce kai ɗan sunna ne kai kake kan gaskiya to ya kamata daman ka je cikin yan dariƙan ne ka gama da su da hujja ka dawo da riba amma an ka zaɓi wani wuri to sai a ce a ah, to kai ma nan ku ne kenan na yan wahabiya me yawa kai ma kana samun wata dama kana samun wani sanfati kana samun wani wani wato wani goyon baya ne shi yasa kake so a je can tunda ya tabbata shi yanzu dan izala ne kuma sun ce shi dan izala ne kuma bai karyata ba kaga alhamdulillah za a iya magana da shi duk da akwai masu daure masa gindi wato masu goya masa baya wasu da kudadensu suna amfani da kuɗi a Kano da wasu wurare suna amfani da dukiyarsu wurin goya masa baya kan irin wayannan abubuwan da yake su ma wai suna ga za su yaƙi shi Ibrahim da wayannan abubuwa da 'yar dukiyar da Allah ya yi musu to lallai dukkansu dukkansu ta kissar da take cikin Ibris wanda na kawo cikin littafi al-Ibris duk wannan mm. abin su ya riske su Su ya riske su don me a ka ce ba za ka yi mu'amala da masoyin annabi ba sallallahu alaihi wasallam eh to amma yanzu dan izala ka je ka rungumi dan izala matsayin ɗan uwanka har ana ganin kuna daukan hoto da mai zuwa umra da wanda yake biyan umra Na'am sai da mai biyan umra da wanda yake zuwa a matsayin masoyin annabi aka rama kallawo. yanzu an haɗa kai da 'yan izala ‘yan izala ne abokai muna gani ana ɗaukan su a hotuna. To tambaya, in za ka biya umarar, za ka gaya wa ɗan izalan ne da ka biya masa umara za ka ce masa zai je ziyaran annabi? Sallallahu Alaihi Wasallama. To. Annabi zai je ziyara? Shi fa in ya je Madina ma ka sani, masallaci yake zuwa eh, ziyaran masallaci yake ba ziyaran rauda ba. kuma na san ka san wannan to kaga ka ki shehu ibrahimu kaulaha wanda yake cewa wa in yaku jismani bisingala innani biruhi Ladas zakal aminil mubaraki yace in jikina yana kaulaha to ruhina yana can wajen wannan amintaccen mai albarka shine ina rauda madina wannan wurin da yake kwanci sallallahu alaihi haka shehu yake cewa wa in yaku jismani bisingala innani biruhi ladar zakal aminul mubaraki haka yake cewa to yanzu ka ƙi mai faɗan wannan maganar ka kama wanda shi a wurinsa duk wanda ya shiga masallaci daga daga babu salam din nan ya doshi wannan wajen shi a wurinsa ga wani katon mushiriki zai shiga gun shirka zai je gun mushiriki zai tafi zai tafi ya je yayi shirka a ƙasar nan aka ce wa annabi da ufa ɗalibu wal maɗalubu ko ba haka ba a ƙasar nan aka faɗa kuma yanzu mai biyan kai mai biya musu umara da kai mai dubin isa da ka rike su a matsayin yan uwa to masoyin naku da kuke cewa kuke karewa ku annabi kawai ku annabi kawai yanzu kun rungumo wa'anda wannan shine aqidar su wa'anda suka kawo shi duniya ma yan wuta ne sallallahu alaihi wasallam a ayyanda suke zargin yan shi'a da taqiya su ma suna taqiya ai akrama kalla zaka ji ana wannan magana a batta magana iya annabin nan ba ma so su jala jalungo ba ma so ku dinga faɗan irin wannan magana taqiya kenan <laughs> kalla kallah taqiya kenan duk wannan shine a kulla a zuciyarsu aqida ce aqida ce to hmm. ni da nake sufanci kai da kake kada piano kake yaban annabi a ce ka hmm. yarda da cewa iyayen ashesa ai muna da baitin da yau sai di abdullahi da amina duk zai kare su ma zai kare tunda mun gan su da hoto tare kuma mun ji ya ce mai dumin isa namu ne namu ne namu ne zai ajiye fiyanin ma ya ce zai ajiye piyanon ya zai ajiye sai dai kun sa alƙawarin wata sana'ar bayan wannan amma ba zai ajiye ba <laughs> karawa ko saboda lokaci ina ga na muna fatan yi saƙo dai an buɗe wannan wasiƙan buɗaɗɗiya ta sakon ya isa Na'am, alhamdulillah. Sai dai mu jira maybe ko za a samu sako na cewa an sanya ranar zama ko wani abu makamancin haka. Muna roƙon ƴan uwanmu eh. kanawa muna roƙon ƴan uwanmu kanawa da kai masa wannan sakon nan. Ga wani kira ya shigo. Na'am. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Yawa sunan kola kuma daga ina ake kira? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Suna Wa alaikum salam Suna daga ina ake kira? Ba muna jinka. To afwan kaman baya jin mu ne. Eh network din yana da matsala. Network din yana matsala gashi yanzu ma ya sauka. wannan shine muna kira muna roƙon 'yan uwanmu mutanen kano da su isar masa wannan saƙo namu a gaya masa mumun shirya a shirye muke muna da maganganunsa muna da waƙoƙinsa da abubuwan da duka yake yi akan abin da ya shafi janibin maulana shekul islam shi ibrahim